subscribe and sign up. Please tukun da yake ba ko zuwa canal nan. subscribe sannan idan na sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar Da Allah mai rahama mai jin Littafin kurkukun kaddara. Kashi na 62. Please Angel, ki koya mana abin da kika koya musu. Muna so. Jamima ce ta yi maganar. Hiba ta ce damuwa ta sa kin daina koya mana karatu. Numfasawa ta yi kafin ta soma magana. insha Allah za mu ci gaba da yin karatu ni ma ban ji daɗi ba da na daina koya muku yanzu dai kowa ya faɗi abin da yake so mu rinka yi don mu sanya junan mu farin ciki duk wani abu da suke tattaunawa akan kunnen danish da ke a zaune saman sa, nan ya zauna bayan ya sanya waist ɗinsa idan shi akan labban angel da ke cikin yin magana tana kora musu barbin jawabi akan abubuwa da za su rinka yi kullum. Ko kyaftawa bai yi, Gabriel kam idan shi na akan Danish lamarin ya daukar ya daure masa kai ganin irin kallon ƙurillan da yake ima Angel kamar zai lashe ta firgita yi jin saukar hannun mutum a saman kafadarsa da sauri ya kai idanuwansa kan wanda ya taba shi Haris ne ya zauna a sa da alama ka manta da dan uwanka na lura kwanakin nan hankalinka gabaki ɗaya yana akan Angel tunda kuka shirya da ita wai menene a tsakaninku ne tell me ɗazuma muna kallon ku ni da Dija Angel ta shiga toilet ka bi bayan ta tsawon lokaci ba ku fito ba sai daga bisani muka ga ta ta fito kai ma ka biyo bayanta kamar ma wanka kai tunda Haris sai soma magana da nish ya baza kunnuwan shi yana sauraron shi sai dai har yanzu bai jinya idanuwan shi daga kan fuskar Angel ba saboda tsabar jaraba da mamaki akan fuskar Haris ya ce kai magana fa nake maka ko kallon ban ishi ko kallo ban ishe ka ba kenan motsi da labansa wurin furta masa ina jinka Haris ya ce ai na san kana ji saboda ka mai da ni shashasha ina magana idan kana akan Angel wai me kake kallo akan fuskar ta ne yayi tambayar yana leken fuskar shi da buɗar bakin da nishi sai cewa yayi kyau nake kallo ko baka gani ba sakin baki Haris yayi dama kyau yana kallon kyau daga masa kai yayi alamar eh bari na tashi na baka wuri ka gama kallon kyan dan na lura ga baki daya ba ta ne kake ba kafin Haris ya miƙe da nishi saurin rike hannunsa ya ce hankalina a kan yake idanuwa na ne kawai ba sa a tare da kai amma ina sauraron ka guntun tsaki haris ja Talla ne sakar min hannuna da rainin wayo kin sakin hannun nashi yayi ya damke shi a cikin nashi kwal da ke zaune saman bed su, gaba ɗaya hankalinsa na akan Danish da Haris. Mubin ya ce ku tashi mu je wurinsu, mu mayi fira tunda sun ma matan sun haɗa kansu. Kamar dama jira suke yi ya yi maganar, kowannen su ya sauko daga saman gadansa suka nafi da nashi gefe da gefen mattress din suka zazzauna Jabir ya ce me kuke tattaunawa ne shine ba za a kira mu ayi yi zantawar da mu ba Haris ya ce kun ga alaman muna tattaunawa ne tunda na zo na zauna a gefen sa, bai juyo ya kalle ni ba idanuwan shi na akan Angel na rasa gane me yake kallo akan face ɗinta ya dace min kyau yake kallo dariya suka sake ga baki ɗayansu na ya ce abin mamaki kyau na kallon kyau ba tare da danish ya kawar da idanuwansa daga kan fuskar angel ba ya bashi amsa da cewa ba abu mamaki ba ne ni na san me nake kallo mubin ya ce ban yarda ba sai dai wani abin na daban idan kyau kake son kallo ka ɗauki miro ka kalli fuskar ka mana shiru bai tanka masa ba dan ba karamin takura shi suka yi ba gabriel da ke zaune a gefen gadonsa a takure ya so a ce angel tana fuskantar inda yake ne don ya ji daɗin faɗa mata inda ya ajiye mata wasikar sai dai ta juya masa baya tunda baka son mu zauna a kusa da kai ku tashi mu je wurin yan uwanmu mata sai yi firar tare da mu Haris na faɗin haka kowannen su ya miƙe suka nufi dining carpet din su inda su Angel suke zazzaune kowannen su ya samu wuri ya zauna cikin sa'a Nofal ya tsugunna bayan Hanna da ke fuskantar Angel da yake dogo ne shi ma tabarkalla gaba ɗaya ya kare ma Danish fuskar Angel baya iya ganin ta da kyau takaicin duniya ya ishe shi sai mayar da kallon shi ga Gabriel suka haɗa ido da juna jira yake ya ga in gibril zai miƙe da niyyar ya je wurinsu. kamar gibril ya san me yake ayyanawa a cikin zuciyarsa da ganganya ya miƙe zai nufi wurin su a hanzarce da nishe ya miƙe komawa gibril ya zauna a gefen gadon shi sai gashi shi ma da nishi din ya koma na shiga dan ya zauna ikon Allah su biyu ne basu je wurin ƴan uwan nasu da ke yin fira ba hatta majinun yana a tsakanin su Dija da Rubina ya natsu kamar mutumin arziki duk wanda ya yi magana a cikin su haka zai kurawa labbansa ido har sai ya gama magana wani lokacin sai ya tuntsare da dariya ko ba abin dariya aka faɗi ba tunda a yanzu mun ƙara yawa a faɗa mana wa ya fi kyau a cikin mu a cewar yasmin hiba ta cewa zai faɗa sai dai ko angel girgiza kai angel ta yi a'a a samu wanda ya fi kowa hankali a cikinmu ya faɗa mana wanda ya fi kyau ta yi maganar tana nuna musu majanun da idanta dariya suka sake ga baki ɗayansu Dije ta ce da shi cinansu faɗa mana wa ya fi kowa kyau a cikinmu yau za mu tabbatar da idan kana da cikakken hankali murmushi suka ga ya sake yana murmushi idanuwan shi har da kokarin miki har da kokarin mikewa tsaye yana kallon fuskokin su tsawon lokaci sun kasa kunne suna sauraron sa yanda ka san me nazarin wani abu har wani leka fuskar sa yake yi a karshe ce Haris shiru suka yi Haris ko seti ya yake yi ita ma Dija murmushi ta sake Jamima ta ce karya kake yi ba Haris bane ya fi kyau baka ga shi baki bane harara cinin so ya watsa mata tare da rike kugunsa ya turo baki gaba yana faɗin ke ne kike karya harisu ba baki bane fari ne fat waro ido suka yi gabaki ɗayansu suna kallon shi angel ta ce anya kuwa majanun kwakwalwarka tana aiki daidai haris din ne ya fi kowa kyau kuma fari ne jinjina mata kai yayi fuskarsa a daure ya ce eh mana ya fi kowa haske a cikin ku shine ya fi kowa kyau mubin na murmushi ya ce anya haris ba wani abu kai masa ba ko dai kai mishi kafcen ido ne haris na dariya ya ce ka tambaye shi mana sai ka ji idan ni ne na sashi ya faɗi haka miƙewa mubin yayi tare da komawa gefen cinan so da ke a tsaye ya doko yadda tsawon su zai daidaita faɗa min wata irin barazana Haris yayi maka tabe baki majinin yayi ni bai mun komai ba gaskiya na faɗa yafi kowa kyau a cikin ku shine fari fuskar sa a daure yayi maganar babu alamun wasa dan shi har ga Allah gaskiyar shi yake gaya musu yau na ga ikon Allah wai dole sai ya karyata abin da ya faɗi ni fa na sani dama Haris ya fi kowa kyau a cikin ku a cewar Dija Haris ya karbe da cewa faɗa musu dai ni din kyakkyawa ne da alama kishi suke yi da ni riko hannun majanin mubin yayi tare da jin shi zuwa gaban Danish ke zaune a gefen gadansa yace yanzu faɗa min tsakanin Haris da Danish wane ne fari jin muryarsu ya sa Danish kawar da idan shi daga kan fuskar Anjan. ya dawo da duban shi akan fuskar cinan su da ya kura masa ido har wani kashe ido ɗaya yake yi idan har ya kasa bambance waye fari a cikin su to kuwa dole mu zub da cinan su cikin kwandon shara dan ban ga amfanin shi a cikin mu ba abincin da yake ci ma ya tashi a banza farbin ce ta yi maganar kowannen su ya saki marmashi angel ta ce da alama karya ta kare ya dasa da nishi a gaba sai kallon shi yake yi ki magana kai muke jira a cewar mubin girgiza kai cinan so yayi fuskar sa a hargitse ya kalli mubin to ai na kasa ganewa shi ma haris din ya dawo gefen sai zauna sai in bambance mikewa haris ya tare da komawa gefen da nashe zauna suka tasa cininsu a gaba akan sai ya gano musu wane ne bari a cikin su shi fa bilhaki haris bari ne ya dai ce musu da nishi ya fi kyau matsalar shi ɗaya baki ne wuluk shi yasa haris ya fi shi kyau <laughs> wannan maganar ba karamar dariya ta basu ba ga dukkanin alamu bayan taɓin hankali da yake da shi cininsu yana fama da matsalar gani yau sun tabbatar da hakan tun da gashi ya tabbatar musu da cewa danish ya fi kyau sai dai shi baki ne har tambayar su suka yi shi fa wani kala ne ya ce musu shi ma baki ne mutumin da yake zabiya hasken ma ya wuce na lafiya amma yana kiran kansa da baki kusan mutum uku fararen cikinsu suka tambaye shi ya faɗa musu wani kala ne su ya ce musu duk bakake ne ba karaman nishaɗi suka yi ba a ranar lokacin da dare ya yi kowannensu ya canza kayan shi zuwa tsofaffinsu wanda suka maida na bacci kafin suka haura saman gadajensu suka kwakwanta Gabriel ya kasa rantsawa yana zaune a tsakiyar gadansa. Sarai Angel ta lura da shi, hakan yasa ita ma ta ki kwantawa ta yi baccin. Haka zalika da nishi ya ki rantsawa idanuwan shi ga bacci yana ji amma ya ki bari ya ɗauke shi. Sakowa ta daga saman gadanta, zumbur da nishi miƙe zaune tare da kallonta ya ce, Angel, why are you going? Ba za ki bacci ba? Ya tsana fuska ta ɗanyi tare da kallonsa. Addu'a nake so in yi muku kafin in kwanta. Tun kan ta ƙarasa maganar, ta ga ya sako daga saman gadansa. ya riko hannunta a cikin nasa tare da cewa ni ma zan taya ke mu yi musu addara a tare dariyar yake ta sakar masa kai da baka iya ba taya zaka iya taya ni mu yi musu addu'ar ni dai mu je duk yana ta so ta yi masa wayo don ya koma ya kwanta ita kuma ta samu damar zantawa da Gabriel yana hakan faruwa a tare suka bi gadajen su Hanna suna ta karanta musu addu'o'i tana ta tuba musu saman bargunan su hatta Sara da ke a kwance kasa sai da ta tsugunna ta yi mata addu'o'i kafin ta miƙe bayan ta kammala ta tsaya a tsaye tana satar kallon Gabriel da ya hana idansa bacci ta san duk dan saboda ita ne ganin tana kallon sa yasa da nishi da mukar hannunta ya ja ta har zuwa saman gadonta fuskar sa a daure yace ki kwanta ki bacci ba tare da ta yi mishi musu ba ta hau sama mattress din ta kwanta tare da daura kanta saman filo ta yi tsammanin zai haura na shiga dan ya kwanta amma sai ta ga ya zauna a gefen gadonta ya tsare ta da waɗannan kyawawan idanuwan nashi why da nishi what is going on why don't go to your bed a hasali ta yi maganar tana jifansa da harara cikin sanyin murya ya ce idan kina so in yi bacci to ki fara yi if not sai dai mu kwana idan mu biyu muryar ta a takure ta ce hakan ma ba za ta faru ba rinsa idanuwanta ta yi zuciyar ta na ta saka mata yadda za ta yi masa wayo yayin da shi kuma man din ya jingina bayan shi da bango idan shi akan Gabriel da ke zaune tsakiyar bed nasa a hankali ta ɗan bude idanuwanta ta saci kallon fuskar da nishi. ba ta yi zaune, jin motsinta ya sa shi kallanta. Amin a hankali ta dan bude idanuwanta ta saci kallon fuskar da nishi. Mikewa ta yi zaune, jin motsinta ya sa shi kallanta. Ya matsa fuska ta danyi tare da cewa zan shiga toilet ne. Riko hannan diyanta yi a cikin nashi. Mu je in raka ki. hannunta ta yi fuskar ta a daure ta ce ba na so. Ka zauna a nan in je in dawo. Bai damu ba tunda ya san ita kadai za ta shiga. Zai zauna ne ya tsare Gabriel kada ya motsa. Sakowa ta daga saman gadonta ta nufi sashin toilet din su. ta jiyo muryarsa yana ba ta umarnin kada ta daɗe a cikin toilet ɗin idan ba haka ba zai biyo bayanta ta amsa masa da to tana shiga kofar sashin toilet ɗin ta juyo tana leƙen gabriel dama abin da ya kai ta kenan tun kafin ta shiga ran shi ya ba shi cewar ba wani abu za ta yi a cikin toilet ɗin ba za ta je ne don ta samu damar yin magana da shi satar kallon da nishi ganin ya ɗan lumshe idanuwansa ya sa shi yin saurin kallon kofar shiga sashin toilet ɗin cikin sa'a ya hango angel tana ɗaga masa hannu a hankali ya janyo filon ɗinsa ya jingina bayansa da shi ya rungume shi a kirjinsa ya sanya hannu yana taba zip din jikin shi ta dauki tsawon lokaci kafin ta fahimci abin da yake son nuna mata bude ido da nishi tare da saukowa daga saman gadansa ya nufi sashin toilet din da sauri da ya yi mata alamar gashin zuwa kamar walkiya ta bude toilet ta shige yana shigowa wurin ya soma kiran sunanta Angel Angel bude kofar ta tare da fitowa tana yarfa hannunta da ta wanko shi da ruwa kallon shi ta yi aranta ta ce jarababbe kawai a fili kuma ta ce lafiya na jira ne baki fito ba shine na zo in duba ki harata ta wurga masa kafin ta ja hannun shi suka koma ɗakin ta ce mishi ka hau gado ka kwanta ka ka hau gadonka ka kwanta ni ma in kwanta a nawa in ya so sai mu fuskanci juna ya amsa mata da to bayan kowannen su ya haura saman sa, suka ci gaba da kallon juna tun yana ganin ta biji-biji har ya kai ga rufe idanuwansa tsawon mintuna ta fahimci cewa bacci ne ya yi awon gaba da shi ajiyar zuciya ta sauke a hankali ta miƙe ta ɗauki filo ɗinta ta zuge ɗin ta ciro 'yar takardar da gabriel ya aje mata ta buɗe ta cike da fargabar kada ya farka saukowa ta daga saman gadon ta nufi tsakiyar ɗakin nasu tana karanta wasikar yayin da zuciyar take bugawa da karfe-karfe wani irin rudani ne ya bayyana akan fuskarta ta kasa yarda da abin da gabriel ya rubuta mata shin da gaske ne ya haura tagar nan ya shiga cikin prison ba tare da wani abu ya same shi ba to ya aka yi ita ta kasa shiga can kuma ta koma tunanin yarinyar da ya ce mata ya gani tana neman taimakon shi anya ko Gabriel ba karya yake faɗa mata ba sai dai kuma abin da zai sa ta iya yarda da maganar da ya rubuta mata na farko bai yi kama da makaryaci ba sa'an idan har da gaske karya yake yi mata ta ya aka yi san da tagar da aka cire glass ɗinta nan naɗe a takardar ta yi takardar ta yi tare da ɗagowa ta kalli shimfiɗar Gabriel har yanzu bai kwanta ba idanuwansa na akanta sai da ta fara juyi sai da ta fara juyawa ta kalli da nishi dake bacci ta ga bai motsa ba kafin ta maida dubanta ga Gabriel sakowa waye daga saman sa? ya tunkare ta hannunta ya riko a cikin nasa ya ja ta suka shiga sashin toilet din su saboda su samu damar tattaunawa da juna ba tare da Danish ya farka ba ba a cikin toilet suka shiga ba a cikin sashin suka tsaya muryar ta da alamar mamaki ta ce abinda na karanta a jikin wasikar nan taka ta gaske ne jinjina mata kai yayi tabbas da gaske ne Angel Angel na so tun time da na haura tagar na dawo ciki in sanar da ke amma da shi hana ni yin hakan na san ke kadai ce zaki iya taimaka min wurin nemo yar uwata tunda ke ma kina neman taki yar uwar kuma na ji a wurin yan uwanki cewa kina da burin fita daga cikin kurkukun nan shi yasa na ƙara samun ƙwarin gwiwar tunkarar ki in faɗa miki tunda ya soma magana Angel take bin sa da kallo mai tattare da tsantsar mamaki da al'ajabi shi dai gashi ba musulmi ba amma wani iko na Allah ya samu damar shiga prison ba tare da ya fuskanci irin matsalar da ta fuskanta ba a lokacin da ta dira tagar ta wani bangaren kuma ba karamin daɗi ta ji ba at least ta samu wani mai ra'ayin son guduwa daga prison idan suka haɗa hannu da shi za su iya sama ma kansu mafita angel kin yi shiru bai kamata mu ɓata lokaci ba wannan ce damar da muke da ita ta taimakon yarinyar nan ita dai ita kadai sai garari take yi a cikin prison fuskarsa da alamar damuwa ya yi mata maganar gabriel ina kokon tofa. zai yi wuya a ce mutum ce ita maybe barazana aka yi maka da ita don a tsorata ka ni matan da na fita an tsoratar da ni ta hanyar nuna min dadi na wasu halittu monana suna cin naman jikin shi a ranar na sha wahala ba don Allah ya sa dan shi ya je ya dauko ni ba tashi kenan tawa ta kare girgiza mata kai Gabriel yayi na tunanin cewa an yi min barazana da ita ne mutum ce ita Angel ai suwe na ganta fara ce kamar ke tana da yawan sumar kai kalar naki ita ma nata nannaɗaɗɗe ne har ma ya so ya fi naki yawa da nannaɗewa tunda ya siffanta mata matashiyar yarinyar hankalinta ya yi matukar tashi ta zazzaro ta waje labanta na kyarma ta furta sunan batul domin kuwa a bayanin da yayi mata kaf irin siffar batul ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ina ji a raina yar uwa ta ce batul tunawaye sun wanke mata fuskar ta jikin jikinta ya kama kyarma gabriel y baka taimake ta ba ai da ka sani ka taho da ita batul ce fa yar uwar mu shi ma a rude ya ce mata Angel ni ban san cewa yar uwar ku bace tunda ban san ta ba na so na taimake ta sai dai tsoro ya hana ni in karasa wurin ta because step din da ke kewaye da ground ɗin din naga suna motsi kamar masu rai wannan ne dalilin da yasa na rikice because abin da ban saba gani bane shekar kukanta ne ya katse masa maganar tashi ya zuba wata ido yana kallonta sassauta muryarsa ya danye ki daina kuka Danish zai iya jin sautin kukanki ya farka ya kamata mu tattauna akan abin da ya dace mu yi cikin matsananciyar damuwa ta ce ai wallahi sai na je na ɗauko ta ko da zan rasa raina ne komai zai faru sai dai ya faru amma ba zan rantsa a cikin daren nan ba dole na je tana karasa maganar ta nufi toilet din ta tagar kofan da tagar take da sauri Gabriel ya bi bayanta yana faɗin ki tsaya Angel kada mu yi gaggawa yanzu dare ne wai ba za mu bari sai gobe ba ba tare da ta juyo ta kalle sa ba ta ce in bari sai gobe salon sai wani abu ya cutar da ita ina ji a raina Allah ne ya taimaki Batul ta gudu daga wurin su shi yasa take neman hanyar da za ta dawo cikin mu wannan munafikin ginin ba zai bari ta iya gane komai ba wahala za ta sha karshe ma ta rasa ranta ba karamin daɗi Gabriel ya ji a ransa ba dama abin da yake so kenan su je a tare da ita su nemo yan uwansu dama ko da ya ce mata kada su yi gaggawar yin hakan ya faɗa ne kawai ba don yana nufin hakan ba amma angel kina ganin za mu iya shiga lafiya lau na fahimci cewa ginin yana da rikitarwa gaban tsoro sun roki allah ya kare ni daga sharrinsu insha allahu za mu je mu dawo lafiya ba tare da wani abu ya same mu ba da ƙwarin gwiwa ta bashi amsa da alama ta manta abin da ya faru da ita saboda a makance take burinta kawai ta je ta nemo batul amma ba tunanin da shi zai iya hana mu suna tafiya suna magana har ta isa bakin tagar ta ba shi amsa da cewa shi da yake bacci ko da a ce ya farka bai isa ya hana mu ba akan batul ba abinda ba zan iya yi ba tana magana tana jan majina ganin tsayinta bai kai bai kaiwa ya sa Gabriel matsawa bakin tagar tunda yana da tsayi ya soma kokarin cire glass din idan muka ga sista ɗinki ni ma za taimaka min in gano ‘yar uwata? Ta amsa masa da cewa eh ajiyar zuciya ya sauki yayin da yake ci gaba da kokarin cire glass ɗin lokaci ɗaya ta ji gabanta yayi wani irin mugun bugu nan take ranta ya bata cewar da nishi ya iso inda suke kafin ta yi yunkurin juyowa muryar shi ta ratsa kunnuwansu ba zan taɓa bari ku haura tagar nan ba da sauri Gabriel ya zame hannun shi daga saman glass ɗin kusan a tare suka juya baya suna kallon shi ya daure fuska sosai tare da goya hannayen shi saman kirjin sa mamaki ne akan fuskar gebulal ta ya aka ya farka har ya zo inda suke ya ji abin da suke shirin yi anya kuwa wannan cikakken mutum ne Muryar Angel tamkar za ta fashe da kuka ta ce wallahi da Danish ba zan saurare ka ba dole na bi shi mu haura da kansa ya faɗa min cewa ya bi ta cikin tajiya har ya ga wata yarinya tana gudu a hawa na uku tana neman taimakon shi kuma a yanda ya siffanta min ita sakbatul ce matsawa ta yi kusa da shi ta sassauta muryarta please Danish ka ba mu haɗin kai mu je mu ɗauko batul kana da damar da zaka iya taimaka mana don Allah ni idan ma ka yi min alkawarin zaka je ka ɗauko min ita sai in koma ɗaki in jira ka cikin shishikar kuka ta ƙarasa magana hawaye ta ko ta ina a saman fuskarta idan da ne shi akan fuskar Gabriel wani irin haushin sa yake ji saboda shine silar komai cikin kakkausar murya ya ce ba gaskiya ya faɗa miki ba yarinyar da ya gani ba batul bace because babu yadda za a yi batul ta iya fitowa daga inda aka killace ta shin ko kin manta ranar da kika dira ta window abin da ya faru da ke ki tuna kika ga dadin ki alhalin ba shi bane ba idanuwanki ne suke nuna miki hakan that mean shi ma Gabriel abinda idan shi suka gane mishi ba gaskiya bane tun kan da nishi ya rufe bakinsa Gabriel ya ce dama na lura da kai tuntuni ka ki bani dama in yi magana da Angel saboda kai din munafiki ne ba ka san gaskiya shi yasa zaka karyata abinda idanuwana suka gane suka nuna min Angel karki ce zaki yarda da kalamansa kada hakan ya saki ce kin fasa na mun shiga cikin kurkuku ki tuna halin da yar uwarki take a ciki za ta iya rasa ranta Allah sarki waɗannan sun sa Angel a tsakiya duka duka nan zan dakata sai mun haɗe da ku a tashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai